Kotun da ke sauraron karar wasu mutane 24 da ake zargi da hannu kan kisan tsohon hafsan soja a Najeriya janar Idris Alkali ta ɗage sauraron karar zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Mutane 24 ana zargin su ne da mallakan makamai, gamin baki da kuma hallaka janar Idris alkali a bara. Alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji bayan ya saurari bahasi daga bangarorin masu shigar da kara da masu kare waɗanda ake zargin. Ya ɗage karar zuwa ranar goma sha uku ga watan gobe don ci gaba da sauraron karar. Barista Fanshak Bitrus ya mun ƙarin bayani kan abin da ya wakana a kotu. Yau dama ɗaga shari'ar an kawo domin kotu ta ba da ra'ayinta a mai kora ta ba da beli a kan shauran mutanen da suka rage. Amma kotu ta ce bata gama rubuta ra'ayinta ba domin akwai ɗan gyare-gyare da ya kamata a yi. Mutane 24 ne ake tukumansu a wannan shari'a. Abin da ya faru kenan a kotu. To amma me kake gani ke janyo ake wannan ɗage shari'an wato an kasa kawo ƙarshensa? Wannan shari'a ɗin ba karamin shari'a ba ne ba, babban shari'a ne domin akwai tukuman kisa a ciki. Kuma tukuman kisa ita ce take da babban punishment a duka dokokin ƙasar Najeriya. so domin haka ba a roshin shari'ar da akwai tukuman kisa a kanta ba ana bin komai ka'ida bisa ka'ida so dole ne kes ɗin ya ɗanci lokaci ba ma sa rana domin a zo a fara jin shaidu ba tukunna sai an gama gyara komai da komai su beli akwai wanda aka karɓa motocinsu da su mashina da handset nasu duka suna son a ba su kayansu don a zo ci gaba da shari'a kuma mai gabatar da kara ya sake ce yana da shaidu da yawa da zai kawo daga abuja ne domin sojoji da police ne suka yi operation din na investigation din so dole ne zai bukaci lokaci domin ya haɗu da wayannan shaidu su yi briefing nasu kamun nan a fara jin shaidu. janar idris alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa a shalkwatar rundunar sojin najeriya ne ana zargin an kashe shi ne a yankin duradu da ke nan jihar plateau Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.